wallahi duk wanda ka ji yau a duniya kowaye ka ji shi a duniya wallahi jarida ce ma'ana duk inda ka kai a duniya yau ko shahara ko ɗaukaka ko suna ko ma menene dai wallahi jarida ce idan takamar ka malamin addini ne kai jarida ce ta kai ka idan takamar ka malamin boko ne kai jarida ce jarida babu kuɗi amma akwai rufin asiri a jarida akwai alfarma a jarida musamman ga wanda ba shi da kwaɗayi musamman ga wanda ya yadda cewa in ya samu Allah ne in kuma ya rasa duka Allah ne wato kamar abin da ake cewa sabo da kaza baya hana yanka kaza haka ya kamata kafafen yada labarai kuma haka ya kamata dan jarida ya zama kowaye abin ya biyo ta kansa bi ta kansa wannan shine ka'idar ta jarida sunana murtala ilyasu a ah, an haife ni a ah, alif ɗari tara da Shirin 'yar cikin gida zai dinga zuwar muku a dukkanin ranar talata da misalin karfe 10 na dare a shafinmu na YouTube mujallar matashiya.